بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan rana ta lahadi wacce ita ce ranar hudu ga wata shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda yana daidai da ashirin ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a wannan yini na biyu na tasirin alkur'ani wanda ake gabatarwa a wannan masallaci na bilal bin Raba, a wannan birni na katsina ke albarka insha allahu ta'ala yau za mu fara daga suratul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حسنا kamar yadda za mu gani a dukkan alkur'anai za mu ga suratul fatiha da kuma ragowar surori na alkur'ani in ban da suratul tauba suna buɗewa da bismillahir haka za mu gani a dukkan surorin alkur'ani idan ka cire suratul tauba ita ce kaɗai a cikin surori 114 waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka ba ta da wannan bismillah malamai sun yi ittifaƙi a kan cewa ita bismillahir rahmanir rahim an sanya ta ne domin bambanta tsakanin surori kamar yadda malamai suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gane tsakanin sura kaza da sura kaza akwai bambanci ta hanyar bismillah saboda ayoyin alkur'ani kamar yadda kuka sani ba su sauka a yanayin yadda suke a jerin alkur'ani ba mana za ka samu wata ayar tsakaninta da ayar da take binta akwai shekaru kamar yadda malaman ulomar qur'an suka faɗa idan aya ta sauka to mala'ika jibrilu yana cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a ayata kaza fi surati kaza shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai umarci waɗanda suke rubuta masa wa'ayi da haka ya ce aya kaza ku ɗauke ta ku ta a guri kaza a sura kaza malamai sun yi jima'i akan cewa bismillahir rahmanir rahim juz'i ne daga cikin a surar nam mana sun yi jima'i da cewa wani bangare ne na aya a cikin suratun nam inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma malamai sun yi sabani akan cewa shin bismillahir rahmanir rahim wani bangare ne na suratul fatiha ko kuma ba bangare bane na suratul fatiha kawai suratul fatiha ayoyi ne guda bakwai da haka ita ma bismillah an sanya ta ne a suratul fatiha kamar yadda aka sanya ta a ragowar surori mana domin ya zamanto cewa an bambanta tsakanin sura kaza da kuma sura kaza alakulli kulli hal akwai da suke ganin cewa jirgi ne saboda kasancewa nan sallallahu alaihi wasallam idan zai karanta fatiha yana budewa da bismillahirrahmanirrahim kamar yadda wasu hadisan suka rawaito akwai kuma waɗanda suke ganin ba zuci ba ne saboda ba a jin annab sallallahu alaihi wa sallam yana buɗewa da ita wanda hakan ya sa wasu suke ganin cewa yin bismillah ma a lokacin da mutum zai yi a karanta fatiha ba shi daga cikin abubuwan da aka sunanta wasu kuma malaman sun haɗa hancin hadisan guda biyu inda suke ganin annab sallallahu alaihi wa sallam yana ɓoyewa ne shi yasa ba a jin shi yana karantawa game da sahabban da su basu rawaito a nan sallallahu alaihi wasallam yana karantawa ba idan muka ɗauki cewa bismillahir rahmanir rahim juz'i ne daga cikin fatiha kaga inda zamu fassara suratul fatiha to akwai buƙatar mu yi bayanin abinda wannan abinda wannan jumla ko kuma wannan abin nan ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya domin ya raba tsakanin surori yake ne in muka kalla za mu ga akwai kalmomi kusan guda hudu ko kuma biyar a cikin wannan bismillahir rahmanir rahim a farko idan muka kalla asali bismi za mu ga cewa kalmomi ne guda biyu aka tare su a guri guda wanda asali akwai ba'un wacce take harfin jari ne saboda haka zai zama bi ismi to amma kuma saboda hamdatul wasl ne shi yasa sai ake cewa ismi dan haka wannan harfu jari din bismi kamar yadda malamai suke cewa idan ka kalle shi iya a karan kan shi ba zai iya zama jumla mufida ba amma malaman tafsiri kamar yadda aka rawaito sun yi saɓani game da abin da za a ƙaddara saboda ya zama cikakkiyar jumla akwai malaman da suka ce ana ƙaddara fi'ili a farko mana abda'u bismillah mana ina farawa da sunan Allah akwai kuma malaman da suke cewa ana zama da shi bismi ɗin ya zamanto kamar a matsayin muktada sai ya zamanto an ƙaddara masa kabar sai ya zamanto bismillahi ibtida'i mana ina farawa da sunan Allah ka kowanne dai ka faɗa kowanne zai iya ɗauka ko dai ka ce bismillahi ibtida'i ko kuma abda'u bismillah ina farawa da sunan Allah a kalmar Allah kamar yadda malamai suka faɗa kalma ce wacce take nuna Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala, akwai malaman da suke ganin cewa wannan kalmar ta Allahu ismullahi al'azam ne amma dai da yawa malamai suna cewa duk a sunayen Allah subhanahu ta'ala, babu wani suna wanda ya kai sunan Allah kuma akwai malaman da suke cewa akwai malaman da suke cewa ma kowace luga tana da wannan suna na Allah kamar yadda za a gani a hausa ma ana cewa Allah kaga asalin Allah daga Allahu ne saboda haka suna cewa kusan diyararrakan duniya akwai wannan kalmar ta Allahu ya danganta da yanayin yadda suke furta ta saboda haka wannan sunan na Allahu za ka ga Allah subhanahu wata'ala yana yawan maimaita shi a cikin alkur'ani a gurare da yawa Allah subhanahu wata'ala yana kawo ragowar sunayensa a matsayin sifa ga wannan suna huwallahu alladhi la ilaha illa huwa kaga sai ya ce al-malikul quddus as-salam al-mu'min har zuwa ƙarshe huwallahu al-khaliqul bari inna kana ghafurur rahima a nan ma kalmar Allah ta zo a matsayin suna ragowar sunayen kuma sun zamanto a matsayin sifa wallahu azizun hakim inna Allah kana azizan hakima saboda ka wannan sunan yana daga cikin sunaye manya kuma yana daga cikin sunaye waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake banta da su a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala idan ka kalla za ka ga akwai sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala yana iya yin musharaka da bayan a mujarradin suna ba a haƙiƙanin sunan ba kamar misali a irinsu aziz kaga aziz sunan Allah subhanahu wa ta'ala ne al'aziz amma kuma akwai ana iya siffanta ɗan adam ma da al'aziz ko kuma aziz kamar yadda ya zuwa cikin suratun yusuf ko kamar yadda ya zo a cikin suratu yusuf ko kaga Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labari ya ayyuhal azizu inna lana abal ko shekan kabiran ko fa kus ahadana makanahu ko saboda kaga a nan gurin an ambaci sunan aziz a matsayin a mutum ake nufi irin su jamil shi ma suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala. inna Jamilu jamilun yuhibbul jamal amma kuma ya halatta a ambaci ɗan adam da suna jamil akwai sunaye haka waɗanda suke da irin wannan haka irin su rahmanul yamama kaga shi ma haka ne kamar yadda irin su rahim shi ma ana iya kiran mutum da suna rahim ko Allah subhanahu wata'ala ya siffanta annabinsa da suna rahim ko kamar yadda ya zo a cikin aya ta ƙarshe ko kuma ta kusa da ta ƙarshe a suratul tauba lil na ra'ufin rahim haka sunan ra'uf shi ma kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar amma sunan rahim ba a kiran wani da sunan rahim idan ba Allah subhanahu wata'ala ba ba a kiran sunan wani da sunan Allah in ba Allah subhanahu wata'ala ba wasu ma sun yi mubalaga Allahu alam na taɓa jin wani malami yana cewa inda za a kira wani da sunan Allah wannan lafazin na allahu inda za a sa yaro suna allahu to ba zai yi tasi ba sai ya mutu allahu alam da ingancin magana da ya faɗa amma dai suna ne wanda ba wanda ake kira in ba allah subhanahu wa ta'ala ba A'a wasu malaman suna cewa wannan sunan na allahu saboda girmansa da kuma matsayinsa har ishtiƙaƙi ma bai da shi mana ba a samun masdari da fi'ili da sauransu a cikin wannan sunan akwai wasu daga cikin malaman na hau waɗanda suka tafi zuwa ga wannan mazhaba amma dai zance mafi inganci shine suna ne wanda yana da ishtiqaqi saboda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul suratul an'am yana cewa huwa allazi huwa allazi fis samai wa huwa Allahu wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi wa saboda kaga wannan ilah din wannan wannan kalmar ta ilah din kalma ce wacce take a daga abin nan daga Allah take aya a surat Ali Imran take ko na وهو الذي في السماء إله وفي الأرض نعم a zukhruf ne ko saboda kaga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala wannan sunan na Allah yana da ishtiqaqi sannan kuma a cikin suratul a a'raf akwai waɗanda suka karanta wannan ayar ta cikin suratul al-a'raf wa yazaraka wa ilahaka saboda kaga wa ilahaka nan gurin yana nufin wa ibadaka don haka wannan yake nuna cewa wannan kalmar ta allahu tana da ishtiƙaƙi abin da ake nufi da allahu shine al-ma'bud kamar yadda za fahimta cikin wannan lafazin yana nufin al-ma'bud ma'ana wanda ya zamanto cewa ana bautawa wanda ya cancanta a bauta masa saboda haka Allah subhanahu wata'ala shine al-ma'bud wanda babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai shi ko da an bautawa wani to zai zamanto cewa kawai an bauta masa ne amma ba bisa cewa ya cancanta ya zamanto an bauta masa ba ar-rahman Allah subhanahu wata'ala shi ne ar-rahman mana wanda yake mai rahama ar-rahman kamar yadda malaman nahawu suke faɗa siga ta mubalaga mana yana nuna Allah subhanahu wata'ala mai yawan rahama ne ar-rahim ita ma siga ce ta mubalaga wacce take nuna Allah mai yawan rahama ne sai dai kamar yadda suke cewa ar-rahman ta fi zama mai nuna tsananin mubalaga fiye da yadda ar-rahim take nuna tsananin mubalaga amma abin tambaya a nan shi shine menene bambanci tsakanin al rahman da kuma al rahim idan mun ce da arrahman rahman da al rahim dukkansu guda biyu suna nuna mubalaga da kuma nuna Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne menene bambanci tsakanin al rahman da kuma al rahim alamai sun yi saɓani game da bambanci tsakanin al rahman da kuma al rahim akwai malaman da suke cewa arrahman rahman yana magana kan al rahma al-Zakiya, al rahim kuma yana magana a kan rahama wacce ta fi'iliya kamar yadda ibn al-qayyim ya fada menene bambanci tsakanin sifatun fi'iliya da kuma sifatun zakiya? wane ne zai iya bambance mana idan aka ce waɗannan siffofin Allah ne alfiliya waɗannan kuma siffofin Allah ne a zafiya menene bambanci tsakaninsu na bawa to me bambanci tsakaninsu ya fi alfi'iliya shi ne na aiki zatiya kuma shine na zatinsa da ɗaukakarsa kaga yanzu a hausa baba ba za mu fahimci me kake yi a na'am na'am kace me na'am na'am na'am haka ne mana a sifatu zatiya su ne sifatu lati latan fakku anillahi ta'ala mana koyaushe Allah yana tare da su irin su ilimi irin su rayuwa duka waɗannan kaga sifat ne zatiya wanda babu wani lokaci da Allah subhanahu wataala zai zamanto cewa bai siffanta da su ba amma a fi'iliya su ne sifat waɗanda ta ta'allaku bi mashiyatillah in sha'a fa'alaha wa in sha'a tarakaha kamar yanzu irin su sifatin nuzul Allah yana saukowa zuwa saman duniya a sulusun ƙarshe ɗaya duk uku na karshe na kowanne dare kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa zuwa ga saman duniya yana tambaya wanda yake neman gafara wannan su ake kira fatin filiya da haka akwai malaman da suke cewa abin da ake nufi da arrahman shine a sifa wacce ta Allah ta rahama wata latan fakku an anhu arrahim kuma ita ce sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta tarama amma kuma in sha'a fa'alaha wa in sha'a Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da waɗannan siffofi manya waɗanda suke nuna girmansa da kuma rahamarsa kamar yadda dalilai da yawa waɗanda suke tabbatar da haka suka nuna Allah yana cewa cikin suratul wa rahmati wasi'at kulla shay rahamata ta yalwaci komai da komai annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta a wani littafi littafin yana can a sama a wajen Allah Allah ya rubuta cewa inna rahmati tasbiqu ghadabi mana rahamata ta rinjaye kishina sannan annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa Allah yana da rahama guda ɗaya saboda haka guda ɗaya yanzu ya sauko da ita da ita yake yi wa bayi rahama sannan kuma Allah subhanahu wata'ala da ita ne ya raba mana mu ma muke yin tausayi a mu guda 99 kuma Allah subhanahu wata'ala ya ajiye ta a can sama wanda ba zai amfani da ita ba sai ranar alkiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisi ranar alkiyama za a zo a ce da Allah subhanahu wata'ala شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع, وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين mala'iku sun yi ceto annabawa ma sun yi ceto sannan kuma suma su ma a a sun yi ceto yanzu ba wanda ya rage sai kawai wanda yake ya fi kowa rahama da aka Allah subhanahu wa ta'ala sai umarni a fito da wasu mutane daga cikin wuta kada adu man. abin da ake nufi da kada adu man, mana gaba ɗayan su sun riga sun koyi gaba ɗayan su sun riga sun babbace sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sai a dawo da su irin sifar su ta da Allah subhanahu wa ta'ala ya tuffanta da rahama kamar yadda wasu malaman suke faɗa Allah maɗaukacin sarki yana da sifa ta rahama akwai kuma sifar da take rahama ce amma kuma aikinsa ne ba za a siffanta shi da ita ba kamar yanzu misali ruwa kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna rahama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma anzil alaina rahmatan min rahmatika a cikin aya kuma Allah madaukakin sarki yana cewa fanzur ila asari rahmatillahi ko ka duba tasirin rahama Allah sai fa yi uyil arda ba da mawsiya dan akwai rahama wacce sifa ce daga cikin sifofin Allah akwai rahama wacce take aiki ne daga cikin ayyukan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana da rahama wacce ta zarta ta kowa ta zarta ta uwa ma da ɗanta kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi sallam. kamar yadda ya tabbatar akwai wata mace da ɗanta ya ɓata a wajen yaƙi saboda haka duk wanda ta gani yaro ɗan ƙarami sai ta ɗauke shi ta shayar da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yanzu ya kuke gani shin wannan matar za ta iya barin ɗanta ya shiga wuta suka ce a'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya fi wannan uwar tausayin bawa fiye da yadda take jin tausayin ɗanta mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jin tausayin bawa to ya fi yadda wannan uwar take jin tausayin ɗanta saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana jin tausayin bayansa tausayi wanda ya wuce zakan wanda yake zato daga cikin abin da zai nuna maka haka shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala na farko ya zamanto ya karanta wajen tabbatar da zina yanzu idan za a tabbatar da zina to da wahala ya zamanto zina ta tabbata ta hanyar shaidu zai yi wuya sosai kaga lokacin da ma'is ya zo ya ce da annan sallallahu alaihi wasallam ya yi zina saboda haka sai annan sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kana da hauka ne a tattare da kai ya ce a'a kaga duk wannan rahama ce saboda ba a so a yi mai haji na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambaya shi la'alla ka kabbalta yace ba mamaki ka dan sumbance ta ne yace a'a sai da ya maimaita hasko hudu sannan aka je aka ce a gefe shi da ya ji zafin jifa sai ya gudu da ya gudu sahabbai suka kamo shi suka jefe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa halla taraktumuhu fayatubu fayatubu Allahu alaihi me yasa ba ku bar shi ba da ya tuba Allah ya karɓi tuban shi haka lokacin da gamidiya ita ma ta zo ta zamanto cewa ta yi ikirari da cewa ta yi gina, ita ma a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ta je in ta haihu sai ta dawo da ta je ta haihu sai ta dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je sai ta shayar da yara duk da ta gudu ba za a nemo ta ba daga baya ta dawo ta zo da yaron kamar yadda rawun hadisin ya faɗa ta zo da shi yana rike da wata ƴan hubs yana rike da wata a ƴan waina haka da yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka jefe ta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe ta yake cewa ta tabat tawbatan lau kusimat ala saba'ina min ahalin madinati na wasu ashir ta yi tuba wanda inda za a raba wa mutum saba'in daga cikin mutanen madina da ta ishe su kamar yadda ya tabbata hadisin bukhari da muslim akwai wani mutum wanda ya zo yewa wani malami fatawa yake cewa ya kashe rai guda 99 shin yana da tuba sai malamin yake ce masa ba shi da tuba sai a wannan mutumin ya kasha wannan mutumin wanda ya ta malami wanda ya ce bai da tuba ya cika shana ɗari da shi saboda haka sai ya je wajen wani malamin sai ke tambayar sa cewa shin yana da tuba saboda haka sai malamin ya ce eh kana da tuba ka yi hijira daga ƙasar da kake ta zunubai wannan ake aikata ayyuka na alfasha ka tafi zuwa wata ƙasar wacce ya zamanto cewa ana yin ayyuka na alkhairi a can don haka mutumin nan yana tafiya yana cikin tafiya sai ya mutu a hanya saboda haka kamar yadda ya tabbata a bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam bukari da muslim kuma suka rawaito sai mala'ikun rahama suka zo mala'ikun azaba ma suka zo yadda za ka san rahama Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukacin sarki wahayi zuwa ga ƙasar mutanen kirkin da ya tafi zuwa gare ta yake ta ɗan kusanto ita kuma wannan ƙasar da ya zamanto cewa ta mutanen banza ce sai ya ce ta ɗan yi nesa saboda haka da aka auna sai aka ga ya fi kusa izuwa ga kasar da take ta salihan bayi na haka sai Allah subhanahu wataala ya barwa mala'ikun rahama sai suka ɗauke shi akwai malaman da suka ce bambanci tsakanin arrahman da arrahim shine ma'ana ar-rahman shine rahama wacce take amma wacce ta gama kowa da kowa kamar yadda waccan ayar take cewa wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahim tana magana akan rahama wacce take a talahira wacce take banta da mu'minai kuma wannan fassarar akwai aya da take cikin suratul ahzab wacce take tabbatar da wannan fassarar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa kana bil mu'minina rahima mana Allah madaukakin sarki mai rahama ne ga mu'minai kaga Allah subhanahu wataala anan gurin idan ka kalla ya kawo a lafazin ar-rahim wanda yake nuna rahamar Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman arrahimuna yarhamuhumur rahman suke yin rahama suke yin rahama to su ma Allah yana yi musu rahama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin suke ƙasa kuma wanda yake sama zai ji tausayin wannan yasa kamar yadda malamai suke faɗa yana daga cikin asa na imani da da kuma kiyaye sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shine mutum ya zamanto cewa yana aiki da waɗannan sunayen na yana daga cikin abubuwan da ake so mutum ya zamanto yana rahama yana tausayin bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana rahama yana kuma jin tausayin bayan Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kamar yadda ya zo a cikin hadisi akwai a wata karuwa wata ta ga wani kare yana yin lallage yana yin lallage yana ƙoƙarin ya samu ruwan da zai sha bai samu ba ta ɗauki dogon hukunta ta saka shi a cikin rijiya ta ɗebo ruwa da ta ɗebo ruwa ta ba shi Allah ya zafarta mata duk karuwanci da iskancin da ta yi kaga wannan yake nuna maka tasirin rahama tasirin rahama ga bayi sannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ne ya faɗa mana ya tabbata a cikin sayyid bukhari akwai wani mutum shi ma wanda ya zamanto cewa duk lokacin da mutane suka zo neman bashin kaya yana ba su in talaka ma sai ya ce kawai a ban mata in talaka ne sai ya ce a ban mata to wannan ya shi ma da ya rasu yana da zinubai da yawa Allah madaukakin sarki ya ce kawai a kyale shi saboda ne saboda tasirin yadda yake taimakawa bayi duk mutumin da yake jin tausayin bayi Allah subhanahu wa ta'ala zai ji tausayinsa zai kuma ji kansa bayan ya zamanto cewa ko da baya gurin kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah duk mutumin da ya yayi wa musulmi wani bakin ciki to Allah subhanahu wa ta'ala zai yayi masa bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar lahira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wali an akuna fi qada'i yi li akhi khairul li min an a'takifa shahran fi hadha al-masjid yana cewa na zamanto na kasance a cikin bukatar ɗan uwana to shi ya kuma alkhairi fiye da ya zamanto na yi itikafi na wata guda a wannan masallaci ya nuna masallacinsa mai alfarma wato haramun madina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana irin tasirin da mutum zai samu idan ya zamanto cewa yana jin tausayin bayan Allah subhanahu ta'ala wanda Allah subhanahu ta'ala zai sauwaƙe masa al'amuransa wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhi Allah madaukakin sarki yana cikin taimakon bawa mutukar bawan nan yana jin taimako yana cikin taimakon dan ah, uwansa wannan ne abin da bismillah take nufi a takaici malam yake cewa alhamdulillah Allah madaukake sarki yake cewa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin zamu ga cewa idan Hausawa suka zo fassara wannan alhamdulillah rabbil alamin suna cewa dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai abin da ya sa suke cewa dukkan godiya saboda wannan alif da lam ɗin kamar yadda malaman larabci suke cewa alif da lam ce jinsiya wacce take tufidul istigra mana tufidul istigra tufidu istigra ta jami'il mahami mana tana nuna duk wata nau'i na godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala dan haka wannan alif da lam ɗin tana nuna komai da komai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ake yi wa godiya ta kowane ɓangare amma ɗan adam ana yi masa godiya ne na kisa saboda ne saboda wata rana idan ɗan adam ya kyautata maka akwai ranar da zai iya ba ka haushi saboda haka wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ake yi wa godiya cikakkiya wasu take ta kowace ɓangare don haka kamar yadda malamai ke cewa idan aka ce hamd a ana nufin askana'u alal mahmudi mahabbatan wata aziman ma'ana ka gode wa abin yabo mahabbatan wata aziman ma'ana kana mai nuna soyayya ga Allah subhanahu wata'ala kana kuma mai girmama shi Allah subhanahu wata'ala abin yabo ne saboda duk wani abu da kake gani yanzu na duniyan nan da kake gani gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi saboda haka arzikin Allah muke ci a ƙarƙashin a duniyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muke rayuwa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya cancanta ya zamanto cewa an bauta masa an kuma so shi sai sa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa waɗanda suka zamanto cewa sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala to suna san Allah so mai tsanani wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله saboda haka Allah subhanahu a cikin wannan ayar yana nuna cewa waɗanda suke riƙe wanda ba Allah ba a matsayin abin bauta suna tsananin son waɗannan abu amma waɗanda suka yi imani suna son Allah subhanahu sama da haka saboda haka Allah subhanahu abun so ne kuma abin girmamawa ne kamar yadda yake cewa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا سبحانك الله سبحانه وتعالى أبن جرم مواني كما يتيب على cikin wannan aya saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya cancanci ya zamanto an girmama shi an kimanta shi kuma wannan yana daga cikin dalilan da yasa sallah wacce take maimaituwa sau biyar a rana ya zamanto duk tashi da za yi izuwa wani aiki ko kuma za ka tafi izuwa wani aiki dole sai ka faɗi lafazin Allahu Akbar in ban da guri ɗaya shi ne ina na idan za ka taso daga ruku amma in ban da na duk wani tafiya da za ka izuwa wani aiki ko kuma idan za ka tashi zuwa wani aiki to dole sai ka ce Allahu Akbar saboda Allah subhanahu wa ta'ala abin girmamawa ne saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya cancanci wannan girmamawa shi yasa ya ce lillahi saboda wannan lamun ɗin kamar yadda malaman na hau suke cewa za ta iya zama lamun istiqa mana Allah maɗaukacin sarki ya cancanci ya zamanto cewa Allah maɗaukacin sarki ya cancanci ya zamanto cewa ya an mai wannan godiya amma shi ɗan adam fa da yawa za ka gode wa ɗan adam amma bai cancanci wannan godiya ba wani lokacin ma za ka gode mata ne domin ya zamanto cewa ba ka san sharrinsa ya same ka saboda kana tsoron sharrinsa ko kuma kai ya cutar da kai saboda haka sai ka gode mata rabbil alamin Allah madaukakin sarki shine ubangijin talibai kalmar rab kamar yadda malamai ke faɗa tana nufin wanda yake da wanda yake yi wa mutane tarbiyya shine ma'anar kalmar rab ita ma kalmar rab tana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malamai suke a kamar yadda malamai suke fada wannan suna na rab shi ma ana iya kiran dan adam da shi ana iya kiran dan adam da shi kamar yadda annabi yusuf yake faɗa a yadda Allah subhanahu wata'ala ya hakaito a surat yusuf إنه ربي إنه ربي أحسن مطواي إنه لا يفلح الظالمون kaga yana magana kan mai gidansa ya ce innahu rabbi ahsana maswaya mana mana mana mai gidana ne ya kyautata gurin zamana saboda haka kaga kalmar rab ce amma kuma an yi amfani da ita ga wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba amma malamai suna cewa duk lokacin da ya zamanto kalmar rab aka sanya mata alif da lam to baya halatta ai amfani da ita sai ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ya halatta kai amfani da kalmar rab indal izafa kamar yanzu ka ce rabbud da sauransu kaga duka waɗannan babu matsala idan kai amfani da ita bil izafa ko kuma misali a misali ba tare da izafa ba in iya hakan ta gundarinta amma duk lokacin da ka sanya mata alif da lam to babu yadda za a kai amfani da ita in ba ga Allah subhanahu wata'ala ba don haka a kamar yadda al-allama abdurrahman bin nasir sa'adi wanda ya rasu a shekara ta 1376 yake cewa Allah subhanahu wata'ala shine yake yi wa bayansa tarbiyya tarbiyyar da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa bayansa tarbiyya ce iri akwai tarbiyya amma akwai kuma tarbiyya khassa tarbiyya amma shine Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya bayansa yana yi musu tarbiyya ta yadda zai koyar da su yadda za su gyara al'amuransu na yau da kullum zai koyar da su yadda za ka ga wani mutumin ko wata halitta tana yin wani abu za ka yi mamaya yanzu idan aka haifi yaro yanzu kawai za ka ga yana mamula baki wanda yana buƙatar nono kaga za ka yi mamaki sai aka yi san inda ake shan nono kaga wannan tarbiyya ce wacce daga Allah subhanahu ta'ala yi yanzu yaranka idan ka haifa in kana da yara guda uku kowanne za ka ga akwai wani hali na musamman da Allah ya masa wani za a gan mai son ba da dariya wani za a gan kuma very respectable kwata-kwata ba shi da bukatar ya zamanto an yi wata magana wani shiru-shiru wani kuma za ka ga ya kware a ɓangaren injiniyar wani za a ga karatun alƙur'ani ne yake yi wani malami wani malaminmu da ya koyar da mu a madina yana ba mu labari yana ce mana sudai wannan abdurrahmanu sudai wanda duk kun san shi na babban limamin saudi arabia na haramin madina yana cewa asalin iyayensa makiyaya ne masu kiwon dabbobi ne ya ce da yawa idan aka tura shi kiwon dabbobi to kawai sai ya ban musu dabbobin ya ware ya ta karatun ƙur'ani saboda haka har dai iyayensa suka gane inda ya karkata suka kyale shi irin talakawan nan ne kuma makiyaya ne saboda haka kaga wannan duka tarbiyya ce ta Allah subhanahu wataala wanda yanzu za a ga wani ya kware a kafintanci kai kuma inda za a baka kana zuwa ma in za ka buga guduma sai ka fasa hannu saboda kai Allah bai maka irin wannan tarbiyyar ba wani za ka ga ya kware wajen iya magana wanda za a ga halitta ce duk wannan tana yana daga cikin tarbiyyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayansa shi yasa kamar lokacin da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba za su dogara ga wani kaddara ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu ko ai ta ce aiki saboda kullum muyassaru lima khuliqa lahu wannan yana daga cikin fa'idoji waɗanda suke da girman gaske waɗanda suke nuna cewa idan kana da yara kaga wannan ka abin da ya karkata to kaka ce dole sai yayi wannan abin da ba shi da shi da kai kuma shi kake so wani za ka ga yaransa misali abin da ya fi iyawa shi ne ya fi kwarewa a karatun ƙwar'ani amma shi sai ke dole medicine yake so ne wani kuma za ka ga yaransa ya fi kwarewa wajen ɓangaren kafintanci amma kuma shi dole sai ce injiniyarin yake so ya to yana da kyau mutum cewa kowa akwai irin tarbiyyar da Allah subhanahu ta'ala ya mata, da kuma yadda yake so ya zama wanda za ka ga har a cikin dabbobi kowace dabba za a ga akwai yadda Allah ya yi ta in ka zo ɓangaren raƙoma, sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya masu kaushin zuciya idan ka zo kan ɓangaren ɗawusu sai ka gan su testes haka Allah subhanahu ta'ala ya halitta shi kuma al'anzar ko yau aka haife shi inda ya fara cin abinci in ka kama yana jasa zai ci amma idan da za ka kawo wa ɗawisu na jasa ba zai ci wannan na jasa ba saboda Allah subhanahu wata'ala bai tarbiyyantar da shi irin wannan tarbiyyar ba saboda haka kowace dabba kowace halitta akwai tarbiyya da Allah subhanahu wata'ala ya yi mata wacce akan wannan tarbiyyar za ta tsaya kuma akan wannan tarbiyyar za ta gina a kai wannan ita ake kira tarbiyya amma akwai kuma tarbiyya fasta shine Allah subhanahu wata'ala ya datar da mutum zuwa ga imani ya datar da mutum ga zuwa ga abin da zai zamanto ya zama alkhairi a gare shi shine abin da ɗaya da malaman tafsir ya fassara shine a taufi li kulli ne. wal ismatu min kulli sha ya zama to Allah subhanahu wataala ya datar da kai zuwa ga dukkan alkhairai sannan kuma dukkan abin da yake na shari ne Allah ya kare ka daga shi wannan ba wanda zai samu wannan in ba mutumin da yake mumini ba wannan ita ce ake kira tarbiyya khassa saboda haka Allah subhanahu wata'ala rabbul alamin abinda ake nufi da al'alamin jam'u muzakkar jam'u muzakkar salim ne na alam wanda idan aka ce alam kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa ne kullu ma wallah duk abin da ba Allah subhanahu ba bane to shi ake kira a ne ake kira al'alam duk wani abu wanda ba Allah ba saboda haka ni alam ne wannan ginin ma alam ne duk abin da ka gani din kayan nan alam ne kwanan nan alam ne waɗannan fankokin ma alam ne duk wani abu da ka gani wanda ya zamanto cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne har mala'iku da aljanu dukkansu alamu a bisa wannan tafsirin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ar rahim wannan kalma ar-rahman da kuma ar-rahim mun riga mun yi bayanin ma'anoninsu a lokacin da muka yi tafsirin basmala inda muka ce ar-rahman yana nufin mai yawan rahama kamar yadda ar-rahim yake nufin mai yawan rahama sai dai wasu malaman suna cewa rahman shine wanda yake rahama ga dukkan kowa da kowa arrahim kuma wanda rahamarsa take banta ga muminai shi yasa idan aka zo tafsirin hausa za ku ga suna cewa arrahman mai suke cewa na meme banda haka akwai wata fassara ai mai rama ne mai rama ne tun ga ina ga hausa katsina ce ba kananci ba ne na arrahman rahman in kana karanta wasu tafsiran na wasu za ka ce mai kyauta a duniya arrahim rahim kuma na me yi me mai jin kai a yawwa to kun ga wannan fassara fassara ce mai kyau fassara ce wacce ke koma zuwa ga wancan abin da malaman tafsirar suka faɗa mai kyauta a duniya Ka ga kyauta Allah ta duniya kowa da kowa ne kowa da kowa ke bawa da arni a duniya yana cin abinci yana auren mata yana hawa mota kila ma ka jin daɗi amma kuma arrahim sai ce mai jin kai a lahira to kaga wannan shine fassarar cewa akwai bambanci tsakanin ar-rahman da kuma ar-rahim amma ka ce ar-rahman mai kyauta mai kyauta a duniya ar-rahim mai jin kai to kaga kusan dai duka ka faɗa abu ɗaya ne kuma yana da cikin ka'idoji na fiƙin malamai da suke cewa at-ta'sisu aula min at-ta'sis dan haka duk lokacin da lafaza guda biyu suka zo in dai akwai yadda kowanne lafazi za ka ba shi tarjama da ta dace da shi to hakan shine ya fi dacewa fiye da ya zamanto cewa kowanne lafazi ka fassara shi da suna guda ɗaya kamar yanzu misali mutum ya ce na saki matata na saki matata ya faɗa haka me ya yi kenan ya yi saki ba za ka ce tun da jumla ɗaya ba ce ya faɗa kawai saki ɗaya ne maliki yau mai an karanta maliki an kuma karanta maliki duk biyun an karanta maliki yawmiddin kaga yana nufin sarki kenan ko ko malik na malik ta shi ne kan to kun ga kowace kira'a tana da ma'anarta in mun ce maliki saboda ta ga muna nufin wanda ya mallaka ko malik kuma sarki yau mai shine ranar sakamako a mene dalilin da ya sa aka ce da Allah subhanahu wa ta'ala mamallakin ranar sakamako ko kuma sarki a ranar sakamako tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a duniya ma shine shugaba shine kuma mamallaki menene dalili malamai suka ce shi shine saboda a duniya akwai ƙananan sarakuna akwai sarkin kano sarkin katsina sarkin zazzau sarkin daura ko hakimin daura ko wani abu makamancin haka amma ranar lahira limanin mulkul yau limanin mulkul yau lillahin wahidin ƙaha wane ne yake da mulki yau lillahi wahidin ƙaha yana ga wanda yake shi kaɗai alƙaha wanda ya rinjaye kowa saboda haka kaga Allah subhanahu wata'ala dalilin da ya sa a nan gurin aka danganta mai cewa shine mamallakin ranar sakamako ba don wani abu ne illa saboda a can ba kowa a nan kuma akwai wanda suke jinjin kansu tare da a nan ɗin ma ya fi su ƙarfi kuma shine gaba da kowa abin da ya sa aka kira ranar alkiyama da ranar sakamako duk da cewa tana da sunaye da yawa saboda ranar ake sakawa kowa da kowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake dogo kuma ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ranar alkiyama ta yi aka tsayar da bayi za a sha rana za a sha wuya za a zamanto cewa cikin tashin hankali saboda haka idan aka zamanto cikin wannan tashin hankalin za a zo a fara neman cewa Allah subhanahu wata'ala ya zo a yi hisabi a yi sakamako kowa ya san matsayinsa za a je wajen annabi nuhu saboda haka annabi nuhu sai ce shi gaskiya ya yi ne saboda ya yi addu'a duniya ta halaka da haka ba abin da zai yi sai a je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim shi ma sai ya ce ya taɓa yin ƙarya guda uku don haka ba zai iya yin ceto ba ya taɓa cewa da matarsa saratu ya taɓa cewa uwarsa ce sannan kuma akwai lokacin da ya karya gumaka ya ce babban su ne ya yi sannan akwai lokacin da za a fita ya ce shi ba shi da lafiya saboda haka yake cewa ya yi karya guda uku don haka ba zai yi ceto ba sai a je wajen annabi musa shi ma annabu musa sai ya ce shi ma ya taɓa aikata zunubi don haka shi ma ba zai iya yin ceto ba saboda ya taba kashe wani rai sai a je wajen annabi isa shi ma annabi isa sai ya ce ba zai yi ceto ba amma kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce shine walam yazkur zamban shi annabi isa bai faɗi wani zunubi da ya aikata ba sai a je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ana laha ni ne na ke da ita ana laha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je ya durkusa a ƙarƙashin al'arshin Allah ya yi wa Allah kirari ya faɗi kalmomi waɗanda suka dace da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce masa irfa a rasaka ya Muhammad daga kanka ya kai Muhammad is'al tu'ta ka faɗi abin da kake so za a baka wasfa tu shafa ka nemi ceto za a baka ceto wannan shine al-maqam al-mahmud saboda haka a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ceto sai kuma a fara yin hisabi wanda kamar yadda Allah subhanahu ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani. yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah في جنة عالية قطوفها دانية kaga yadda zaka gane ranar sakamako ce Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda aka ba wa littafinsa da hannun dama to zai dinga cewa ga littafi na ku karanta zai shiga aljanna wacce take kuduku hadaniya mana abubuwan da ake ci na kayan marmari daniya kusa kusa ciki kaga wannan yake nuna maka cewa rana ce ta sakamako wata Allah subhanahu wataala zai saka kowa da aikinsa wa amma man utiya kitabahu bi wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما hisabiya. يا ليتها كانت القاضية ما أقنى عني مالية هلك عني سلطانية wanda aka bawa littafin da hannun hagu shi kuma kaga zai dinga yin nadama yayi tunanin ina ma da ya mutu da ba a tashe shi ba duk abinda da yake da shi na mulki da sauransu duk zai zamanto cewa bai masa amfani ba kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa ranar alkiyama rana ce ta sakamako kai ba Allah subhanahu wataala ba ma da ya ba mu labari hatta su kafiran Allah madaukakin sarki ya mana bayanin su da kansu kowa zai nuna cewa an masa sakamako ne gwargwadon aikin da ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul mudaththir ma salakakum fi saqar ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin wa lam naku nut'imu al-miskin wa kunna naqudu ma'a al hatta حتى أتانا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين da haka kaga a nan gurin su kansu kafiran za su dinga a tattaunawa suna bayani za ka ne su ne ya yi a tsakar ba ma talla. muna karyatawa da sauransu saboda haka ga wannan ya nuna maka cewa rana ce ta samu kamako da ake saka wa kowa da aikinsa sana a suratul araf yan aljanna ma za su tambayi yan wuta wana da ashabul jannati wana da ashabul jannati ashaban النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ما وعدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم, نعم. فأذن مؤذن نعم فأذن مؤذن بينهم نعم في فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله kaga in aljanna za su kira ɗan wutar ce to mu dai duk abin da Allah ya mana alkawari da shi zai ba mu mun same shi to kuma kun samu abin da aka yi musu alkawari sai ce eh mun samu shikenan sai mai kira ya kira cewa la'anar Allah ta tabbata ga waɗanda suka zamanto cewa sun yi zalunci don haka ranar alkiyama rana ce wacce za a yi wa kowa a hisabi allah subhanahu wa ta'ala kuma zai zamanto cewa kowa ya saka masa da abin da ya zamanto cewa yana aikatawa don haka allah subhanahu wa ta'ala ya kira ranar alkiyama da cewa rana ce wacce take ta sakamako saboda kasancewar Allah zai saka wa kowa da abin da yake Allah yana cewa bala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun ala qa'ilun minhum wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qala qala يقول أئن يقول أئنك يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وآباؤنا أئنا لمبعوثون أئنا لمدينون أئنا لمدينون قال هل أنت a ranar alkiyama za su dinga tattaunawa tsakanin sai wani daga cikin aljanna sai ci kai ina da wani aboki wanda yana cewa yanzu in mun mutu mun radar da ke za a tashe mu saboda haka sai a ya ce da 'yan aljanna kamar da mai jalalai ne ka sai ce ko za mu ɗan leƙa sai su ce a su ba za su leƙa ba saboda haka shi yasa da Allah ya tafi sai ka lamirin fatsala'a fara'ahu fi sawa'il kayi shi kadai sai ya leka sai gan shi yana cikin tsananin azaba sai ce tallahi in kitta na wallahi ka kusa da kabatar da ni ala kulli hal saboda yanayin lokaci zamu dakata ne insha Allah gobe zamu sake farawa daga malik malik yawmiddin ko kuma malik yawmiddin Allah ya bamu da cewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so kuma ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala za mu amsa abin da ya sawwaka na daga tambayoyi salamu alaikum wa rahmatullah ba shi a wanda zai ishe shi wannan shi ne daidai za ki ba shi rabin abin da zai ishe shi ko kima ko kuma ki ba da sa'i ko rabin sa'i kamar yadda wasu malaman suka faɗa amma in dai abinci ne da fafe to duk mutumin da yake cin abinci ya san abincin da zai iya isan madaidaicin mutum ya san abin da idan madaidaicin mutum ya ci zai ishe shi to haka ya kamata ya zama kemakin bashi sau yana da mahimmanci a nan sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yana cewa la tusawwunna baina sufufikum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko dai ku daidaita sau ko Allah ya saba zukatan so yana daga cikin hikimomi da dalilai da manufofi da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta sallar jami'i shine saboda a samu daidaito a samu haɗin kai tsakanin mutane duk lokacin da mutum yake yin haka to zuciyarsa za ta bauɗi duk lokacin da ya to mutum zai dinga yin wannan to zai to zuciyarsa za ta bauɗi don haka yana da matuƙar muhimmanci yin sau kuma kamar yadda malamai suke faɗa ana fara cike ɓangaren liman ne sai ki liman nan za a fara cikewa daga nan sai a ci gaba da yin sau ta ɓangaren dama wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske a fara cike ɓangaren eh, saikin liman sannan kuma sai a ci gaba da cika sau ta dama har ya cike sai kuma a zo a cike ɓangaren hagu so yana da matuƙar mahimmanci kawai dai daga cikin abubuwa masu mahimmanci waɗanda nake canji a kansu shine ah, wasu daga cikin mutanenmu suna tsanantawa wajen in za a yi tsawon ka ji shi gangan ka ga an takure shi ma wannan ba a da bukatar shi a shari'a saboda duk lokacin da ya zamanto an yi sahu ya yi gangan mutane suna matse to wannan kuma zai sa ba za su iya cika sujjada da ruku'u ba cika sujjada da ruku'u kuma ya fi muhimmanci fiye da tsayawa a tsawon gaba yana daga cikin ƙa'idoji masu muhimmanci da malaman fiƙi suka faɗa alfazilatul muta'alliqatu bi nafsil ibada aula min alfazilatul muta'alliqatu bi makaniha saboda haka kai sallah a yalwata a sahun ƙarshe ya fi kai sallah a sahun gaba a takuri Allahu ta'ala ala Mm-hmm. ala kulli hal anam sallallahu alaihi wa sallam ya hana targa liman musamman abin da yake da alaka da rukunai har ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nunawa mutum ya riga liman a wasu rukunan baya jin tsoron Allah ya so ya mayar da surarka ko kuma kanshi ya zama irin kan jaki kamar yadda ya zo a hadisin da Bukhari da Muslim suka cimma daidaito wajen nakalto shi don haka yana da haɗari sosai mutum ya zama wani liman ko daidai da liman annabi alaihi wa cikin hadisi ingantacce yana cewa inna ma ju'ilar al-imamu an sanya liman ne ba don wani abu ba illa saboda kawai a yi koyi da saboda haka yana da tsananin muhimmancin gaske ya zama cewa a mutum yana bayan liman a wajen ayyukan da ake aikatawa na sallah Allah ta'ala ala a ci gaba da sakan mai fuska tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata basu muka fi wasu a fi a wata ruwaya kuma yana cewa walau an talka a bi wajen tsanikin sada'a saboda haka yi wa mutum murmushi a lokacin da ka haɗu da shi yana daga cikin abubuwa waɗanda za su sa ka samu ladan sadaka ka ci gaba da yi in dai ba ka ga hakan zai jawo muku rigima ba sai ka tsaya a iya sallama Allah mu ɗaukake sarki ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sakawa duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwar wannan tafsiri ta kowace fuska kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan karatu ya zama mai albarka ya kuma sa wannan karatu ya zama ba zai tsaya iya birnin katsina ba zai amfani waɗanda suke wajen katsina da kuma ɓangarori da yawa waɗanda suke magana da hausa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayansa na gari ya zama da mu cikin bayansa waɗanda suke neman yardarsa insha Allah ta'ala za mu dakata a nan za mu tashi gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يجد من عليه تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك